الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه هية الأبرار وشعار الخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة بالليل والنهار في الليل والنهار المعروف بالأذكار النووية زاني مجلسي نشاهد إن شاء الله تعالى حريا زمنا تشكين آه، فسلي لكي بياني أكم الأمر بالإخلاص وحسن النية وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات ما لم أمم من تابع الإمام النووي ينا كاومنا مغنغنونا آه، أظن نما لمي وند سكي أجمد إخلاص يتي وروينا عن الأستاذ عدي علي الدقاق من رويته دقا بالضمانني الإمام علي أبو علي الدقاق سننسى الحسن بن علي الدقاق النيشابور سننسى كينا علي بن حسن الحسن بن علي الحسن بن علي سننسى إذا سيدنا الحسن رضي الله عنه yana ɗaya daga cikin manya-manyan bayan Allah ya rasu shekara ta ɗari hudu da shida suna da mu'asara da su al-khabib al-baghdadi دسو ابن عبد البر دا الإمام البيهقي تمك من سنس ويكي شيء الإخلاص التوقي عن ملاحظة الحق أظن دا أكي شيء ما إخلاصي شيني التوقي متين يترى كنس عن ملاحظة الخلق يتكلم هلت kar ya zama mutum ne aiki amma yana son halittun Allah su kayewa wa ita kuma gaskiya wadda suna da alaƙa da ikhlasi tanaqqi an mutawa'ati nafs mutum ya kasance ya tsabtata daga yi ransa biyayya domin inna nafs la ammaratun bisu rai kullum yana umartar mutum in ba Allah ya tsarkake shi ba daga ne yana umartar mutum da abin da ya kasance mummuna ne kuma Allah ya faɗi cewa walakin Allah manya man wala wula la fadlullah alaikum wa rahmatu ma zaqa minkum min ahadin abada ba da dan rahama Allah ba to cikin ku ba wanda zai tsarkaka saboda Allah shi yake tsarkake wanda yake so fal mukhlisu la riya lahu duk mutumin da ya zama mai ikhlasi to ba zai zama yana da riya ba domin ba su haɗuwa والصادق لا إعجاب له shi kuma mutumin da ya zo ne gaskiya to ba za ka gaina burge kan shi rijat kenan la yakunu mu'jaban bi nafsi ba zai zama yana jin aishi ya kai ba wanda daga wannan matakin ne shi mutum ya kai mataki na tajabbur eh, mutum ya kai mataki na ujubu yana jabbiranci shi ke kai girma shi ya fara girman kaburi kenan da rasa da kuyala abinda wannan babban malamin ya faɗi kenan al-imam abu ali ad-daqqaq al-hasan ibn ali an-naysaburi rahmatullahi alayhi wa an daga babban malami al-imam zinnun al-misri almajirin su karatu a wajen su al-imam amma dai huwa riwaya ba da hadisai sannan al'imamu zahabi ya ce ba fannin sa bane ma shi amma malami ne mai wa'azi in yi maka wa'azi to abkaka idza wa'azaka yubkika in yi maka wa'azi to zai saka kuka Allah ba shi wannan an taɓa masa wishaya aka kai aka zarge shi aka kai sharrin shi wajen khalifa na zamaninsa sa wakil Allah aka kai shi wajen almutawakkil ala Allah almutawakkil yace aje a taho da shi ko da rai ko a mace aka taho da shi ana tahowa da shi ya shigo ya shigo da ya shigo shi kenan sai almutawakkil ala Allah sai yace yuqalu innaka zahid ana cewa kai ne gudun duniya ne ko shi ya ce fa kullana qawla zuhabi yace to gaba mana mu ji maganar da يا ما يا ما شو يما صوت دوغوان خطبا تاكي شاكي بيو شكدا وعز الزكا شيانا يعني متوكل على الله فشيلو سيدا وينا شوا إذا ذكر أهل الوعي فحي على فحي على بذنون المشرق ya ce idan ana maganar masu tsantseni in aka faɗi zunnunin nishiri to sai a kashi. shi ne sunansa sauban ibn ibrahim a ɗaya daga cikin suna an yi saɓani game da sunansa ana masa alkunya da abul fayyid abul fayyid zunnunin nishiri ba nishiri ne ya rasu a jiza jiza ɗaya daga cikin biranen masar ne da mutum ya fita alkahira sai jiza يا رسول الله ترى ɗari biyu da arba'in da biyar bayan hijira yana da الإمام أبو نعيم الأصطحاني أسين هلية الأولياء وطبقات الأصفياء يا كاو أن من الناس بداغو مشاء بداغو مشاء في ثلاثة من أعلان كذا ثلاثة من أعلان الإخلاص ثلاثة من أعلان الصدق ثلاثة من أعلام ع ل ا حسن الخلق ث من أعلام الرحمة للخلق ثلاثة من أعلام المعرفة ل ا م ا ل م حقي لسا فاصحاب داوود مشاركه مسلفات ن ا ا ل إ م ا م ذ ولكن ا ل إ م ا م النووي يدقو ولكن يدقو كن دياسي ث من علامات الإخلاص ل إ خ ل ذي اوكسنا شم علامه من إخلاص خ مجيسي ا ص ي في الاسعاد abu na farko istiwa'ul madhi wa zanni min al'am ya zama da yabo da kushe shi ma daidai a wajen mutane domin sun yabe ka za su baka aljanna in sun kushe ka za su kai ka wuta ba to ya zama an yastawiya madahuhu wa zammuhum ladayk ya zama da su yabe ka da kan su yabe ka da su soke ka da ko ka su soke ka kai ba ka neman wannan abin a wajen su kana neman ubangijin su ne ya yabe ka kana jin tsoron ubangijin su ya soke ka alama ta farko ce wani siyanu ru'yatil amali fil amal sannan abu na biyu ka manta ganin aikin ka a cikin ayyuka ka ɗauka cewa aikin da kake kai muƙassiri ne ka gaza abin da ya kamata ka yi ba shi kake yi ba dama hmm? kuma Allah ya riga ya faɗi ne hallalan ma ya ƙabe ma a ma halan ma har yanzu ɗan adam ya ƙabe ma a ma bai cika abin da aka umarce shi yi ba to alama ta biyu ke sannan alama ta uku wa shiga'u sawabil amali fil ahira sannan da nema hukuncin ka shine a baka lada a lahira bayan zuba hmm. a baka ya zama lahira kake nema amma idan Allah madaukakin sarki ya baka saboda neman lahira ya baka duniya to shi ke amma dai sai burin ka shine ne Allah subhanahu wata'ala ya baka a lahira wanda idan mutum ya ci ya ci a duniya shi ke ne ya cinye in bai samu lahira ba to ya zama haliki ya zama halakaci ya yi asara Allah ka raba mu da asara وروينا عن القشيري رحمه الله sannan mun ruwaito daga babban malami al kushairi mai littafin arisalatul kushairiya mun yi bayanin sa nan ya tattaro bayanai na malaman suluki hmm? abin da suke ce musu al-maqamat da al ya tattara su yi bayani kan su kafin nan sai da wata shimfiɗa ya ambaci malamai ya ba da sirar su irin su suzun nunin misri din su sahal ibn abdullah tustari da makaman din irin waɗannan bayan annan da ake cin su al'ubbadu zuhat ya ba da tarihin su daga nan sai ya ɗauki makamat da ahwal ɗaya bayan ɗaya yana bayani kan su a cikin littafin sa ana masa alkunya da abul qasim amma sunan sa sunansa karim ibn hawazin karim ibn hawazin shine sunan sa al qushayri ya rasu shekara ta 465 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam to shine yake cewa aqallu sidqi istiwa'u sirri wal alaniya mafi karancin gaskiya mafi karancin gaskiya shine ya zama da bayyananka da boyanka su zama daidai ba bambanci da boyanka da bayyananka ya zama daidai haka leka inda ba mai ganin ba a ga abin da kake a bayyane shi kake yi a <coughs> kun ga wannan ba karamin aiki bane amma shi sai ce mishi a kallo to ba san me aka sarutun ba kaga ka samu wannan a kallon ai mutum ya hai wa an sahal ibn abdullahi tustani sannan da al-imam sahal ibn abdullahi tustani wannan mun sha baccin sa لا يشم رائحة السلك عبد داهن نفسه أو غيره mutum ba zai shaƙi iskar gaskiya ba a matsayinsa na bawan Allah matuƙar dahana nafsahu yana mudahana da ransa ne mudahana mudahana shine ka karkata zuwa ga wani wanda kusan abin da yake ba daidai ba ne kamar yadda Allah ya ce wa dulau tudhiru fayudhiru sun so ka karkato su ma sai su karkato sai a haɗe wai a tsakiya eh? sun zo sun ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama hayya na'budu ilahaka shahran sannan wata abu da ilaha na shaha maraba suka ce a raba bauta eh? annabi sallama wai ya bauta ma ubangijinsu na wata guda su kuma sai su bauta ma ubangijin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma na wata guda to kaga shine wa dulau tudhinu fayudhinu aka saukar da kul ya ayyuhal la'a la a'budu ma ta abudu. wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya din kaga au ghayrahu ko kuma mutum ya rika mudahana da wannan sa ya san ya wancan yake yi ba daidai ne amma kuma sai su rika tafiya tare saboda kai ya bata masa ai guda uku ne akwai abinda da suke ci mishi akwai suke ci mujamala akwai abin da ke ci mishi mudara mudara ana son eh me mudara shine iya zama da mutane kyautata ma mutane da mu'amala da su kamar yadda sajiduna a uh, uh, shek usman bin fodi wa rahmatullahi alaihi ke cewa wa ashirtu kulle jalisin bi ma yula'ibu na yi zamantakewa da kowane abokin zama da abin da ya dace da shi kaga mudara kenan in ba ku manta ba mun yi bayani a kansa a cikin al'adabul mufrad mudara sannan akwai abin da ake ce mushi mujamala ya kama da mudahana abu ba haka yake ba ko ka san mutum ah, ba ka san shi ya ɓaci amma kuma ba gaskiya ba ne wannan abu to shi ne suke ce mushi mudahana ko kuma su ce mujamala kakai mudahana in mutum ya zama yana mudahana ga kansa ga ransa ko yana mudahana ga da waninsa to yana nuna cewa shi bai shaki iska ta abin nan ta gaskiya ba wa aqwaluhum fi ghairi hadha munhasir wa aqwaluhum fi hadha ghairu munhasira maganganun malamai irin waɗannan to ghairu munhasira ce ba su da iyaka wa fi ma ashartu ilayhi kifayatun liman wufiqa amma a cikin abin da na nuni zuwa gare shi wato akwai isarwa da wadatarwa da gamsarwa liman wufiƙa ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da shi maganganun suna da yawa idan kuna son ku samu waɗannan maganganun ku duba littafin ihya ulumuddin na al-imam al-ghazali min kullum muna faɗi idan mutum zai hada zai duba littafin al-imam al-ghazali ihya to ya zama ya mallaki kuma littafin al-mughni al-mughni an haml asfar لما في الإحياء من الأحاديث والأخبار مع الإمام العراقي وندي لو تحديثاً بباكي حديثاً دا الإمام الغزالي يقول إيه دوما الإمام الغزالي ما كان تشهيدا رحمة الله عليه يتي بضاعة مزجاة في في علم الحديث يتي زكاة با قومي أسكنت عندي ما بنا حديثي أكي ألا بباشي bashi من حديثي با وشي shi yasa علوم الدين يقسم شي حديثين يقومي komai akwai amma wai yadda wasu suke nuna a wurgi da littafin a sa shi a kwandon shara ai kaza duk za ka ji mutane suna faɗin wannan magana akwai nau'i na rashin ladabi da kuma nau'i na rashin sanin ma ne ake ce na ilimi akwai ilimi da yawa a cikin ihya ulumuddin sannan kuma akwai kurakurai a ciki to ya kawo maganganun su malamai da yawa a cikin babin da ya kulla a cikin a cikin a cikin a cikin domin ya kasa littafin su gida hudu ne kowane gida an ki ya kira shi da rubuwa to kowane gida kuma sai ya zama ya yi masa babubbuka guda goma kaga an kan lissafa za ka samu babubbuka guda arba'in kenan akwai kismul ibadat akwai kismul mu'amalat akwai kismul muhlikat ko rubu rubu akwai rubu al-ibadat shine farko sai rubu al-mu'amalat shine na biyu sai muhlikat sai munjiyat to a munjiyat ya kawo al-ikhlas eh ba shine al-babul awwal to ya kama ganganin malamai da yawa a game da me ake ce mai ikhlasi sannan kuma wanda ya fi shi شين مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين sha'iri na السائرين نها الإمام ابن القيم shi wannan alƙil asal abin nan alƙil asal wala tasal ko tal'aƙul asal wala tasal ko sai ke tashin zuwa kaka tambaya kaka ce ta ina ce Ko hmm. shi ne wannan so da kawo akwai fa'idoji da yawa a cikin waɗannan littafan da aka ambata na malamai game da ikhlashi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه